da shi dai wancan mutum wanda ke ce zakara aidan shi annahu mudadul li hadhihi al-aqwal al-batila bi annahu anna al-iman shi awrafa huwa al-iqrar billahi mujarrad al-iqrar wa hadha madhhab al-iman jishi wa anna al-iman la yumkinu an yanqasa li anna al-iman wal-i'tiraf la yahtalifu Lamyan yang kosil iman habbat khardalin anna walai sabiqa bilin nuqsan wannan magana shi gidan ne lam iman iman bai rabuwa dai dai da saboda nan sai imani ai gaskatawa imani bai rabuwa dai dai da bayarwa anna da za a ce ma imani ya rabu alaisa bi kabilin nuqasa ne bai daukan rabu na kafa bai daukan rabuwa yaquluna inna aqwama an-nasi bi dinillahi mafi tsewon mutane a addinin Allah wa aqwahum ta'atun lahu wanda suka fi karfi wajen ta'a ga Allah bisa laballan ya kumbita a daidai ike da wanda bai yi ɗa'a ba afa na ja'alul musulmi na kal mujrimi haka alkurani yake su suka ce dutse ne da musulmi da mujrimi daidai suke imani su iri ɗaya yake wannan murja'awa kenan cewar wanda aqwamun nasi bi dinillahi wa aqwahum tahtan lahu mithlu man lam yakun bita dai suke da wanda bai yi da'a ba saboda ne ai ya gaskata wanda ya gaskata shikenan ya yi du'a wanda ke abin nan gaskatawa guda ɗaya ce aka so kuma yana in bidan suka taso kaga nan ai dole ne yi sa suka ga kuna ibada kuna azabtar da kanku ba haka addini yake ba wani nau'in murji'anci ne ya shiga cikin su wasu kila da sane amma akwai wanda suka yi bin murji'anci ba su samu rija'i ba wannan ya za a yi ake karatu kullum hatta fa zargin kullum ake za a yi karatu wannan sai kaji ana cewa da yake kalmar ba ta musu nauyi ana ai hauka ne gero inda za ka ɗauka ka ce kullum za ka yi karatu kila to masallaci kai ka rike masallacinka da kyau kullum kana nan kullum kana nan kullum kana nan batalan a ce masha Allah mu ma ba za mu yi haka a sai ta wani ai hauka ne kan karatu kwana daya tsara a huta kuma yaran nan su haɗu su dinga umartan juna su da haka ai wani hauka ne shi kon Allah abinda duk baka iya shi ba sunan shi hauka to wannan in karfi in ka aka wuce aka yi maka fassara ya za ka ɗauki wannan ku fassara annabi kullum yake ba annabi bai taɓa fasa zuwa sallah ba hidin ba gari sai ko ciwon da bai zo sallah ba sai da ka dinga magana a kai to amma kai taɓa alli taɓa danko kuma wannan abu fa mana illa har sa ka mutum ya tafi yawon shi wai duk wanda idan yana naka matsayinsa ya dace duk wanda ya tafi wani wuri yana dawowa to bai koma matsayinsa dame shi daidai ka tafi yawon ka ce zai sauka lahiya in ka dawo oh, ka ma zama cikin masu bi dole ne abu a yi shi kullum kullum tukuru shi ne ke abu to me yi ma nan istiƙama ma nan tukuna idan wannan ba shi ne istiqama ba kan lizinci abu ba dare ba rana ba zafi ba sanyi babu bukata da bukata za ka ba bukata da annashiwa eh, shifafan wasu kalan wannan shi ne mutum amma ce za ka yau sai ka kwana ka ba kai ba kuma duk kana nan ah an ta ba ta yi ba hmm. to da Allah na cikin wata irja'anci irja'anci saboda haka nan wannan ani suna cewa duka da wanda yake yin kullum kullum da wanda yake taba Allah taba dan gudu da yake suke rajulu yaqumu ana Allah mutum ne ke tsayawa tsawon dare wannan hari da rana bi ta'atillahi wa yastanibul ma'asi ya nisanci sabon Allah haza wahibu janibu wa akar bil aksi ɗayan kuma akasi yaqumu bil ma'asi ana Allah Allah sarki Usaimin yayi wannan magana ga lokacin sa ai ba fara kiyamul lalle akan baya ba go wani wani ne wani ne liman ne aka nada to Allah fa liman min bai san cewa wanda ya dauke shi liman din ya fi shi zo ka kai mana sallah ka din da fada da mu kana san karantar da mu da abin da ya dace maimakon ka dinga zuwa daga can ga wani kwana Ka ba shi wurin kwana ka ba shi kaza liman bai zo halla ka ba shi aka ce ne yake faruwa sallah bashi ba ce ce nazari yayi a ƙarshe mutumin nan sai gano mutumin nan tv yake kwana kallo sallah bashi kwanta baki sai ku ka shi kora shi to mulle da sai ce maka da ka kwana kana kallon waya da wanda kwana ina ikamu kiyamun da wani da suke ita ma wayan ibada ce ya shiga nan ya shiga can ya shiga nan ya samu karuwa a waya ya daidai su ce wa ya tijjar na butta'afi yi ne san shi duk wani dana lakin na wai mukirrani bi mukirrani bi an Allah subhanahu wa ta'ala mawjudu duk da sun yadda Allah na nan ya kulo da innahu masawa daidai suke كتب كيمواني كتستوي بس قرأت في القرآن مني حفا نجعل المسلمين كالمجرمين فإيمان أفسك الناس إيمان ما في دالة ومتاني ما في واقع ومتاني كإيمان عادل الناس هاي جفتياني سبحان الله سبحان الله جزبها كمتاني فقط أوكاوا 嗯。Okay. hatta da za ka zauna ka da yanzu kila a angonku yanzu an sa maka suna mahaukaci da ɗanku baka da kowai kuka zo gidanku amma ana ce maka kasa kullum irin wannan hauka kamar yadda aka samu ne tsoho a kan hanya mala aka haka ce kai kai yanzu kowa ya huta zamani ya zo ilimin nan ba wahala yanzu kana azantar da kanka kullum ka kana kan hanya karatuttukan nan duk gasu mai memory sai ka ce eh, sai ce fulatanci a mema kana tabawa kawai gasu na sai ka ɗiba ka ɗiba ka ɗiba halo mana yaya ai da an kawo baka wannan memory da daina sai ka je ka koyi fulatanci da kwana ɗaya wannan fulatancin ko ni zan koya ba shi Kande eh, eh, ma shi kana tabawa shi kenan sai ilimi ta ko yanyan, yan yan yan ya shiga cikin kwakwalwanka shi kenan kai karatu to haka kai ma ɗan ga su kuma an gaya maka haka nonki zarri suka nemi su makalama sama Allah ta Allah da ya fitar da shi kawai wai shi wannan mutum yana yake zuwa da safe da ka haɗa kwamiti a anguwan wannan mutum ya zo da wata aƙida kila rai wani abu da asa su ba shi kullum sai ya fi ba zai dawo ba da rana sannan me ya tsammanin ka da bayi da sana'a sannan ya sannan ya dawo da rana wajen goma sannan zai kama hanyar ta saurin sana'a mutumin nan akwai wata aƙida ta da shi haka haka kwamiti ina jin asali da suka tsallake a bar maganan yanar laifinsa wai kullum da safe zai ebi littattafai ebi ta anguwan nan take anguwan su fata yan kwamiti a kasa kwamitin bincike a kan shi ina yake zuwa wa aidan to mutumin da ba a ɓoye tafi ba a fili ba zai ko hawan wata ku biyan shi ba ku ga inda yake zuwa ko ku dauki mashin ku biyan shi da tsaya a nan ka tsaya a gefe ya tsaya a nan ka tsaya a gefe har ka inda zai shiga kai maka shiga ka gane ake yi ko aidan min a kawale sai atil batila daga maganganu na banza masu muni kauluhun magana su inna nubuwata laisar wasfan ka'iman bil insani annabtaka ba sai face mutabbatacciya ga mutum kamar wancan da aka ce ainihin wata ma mu haza qawluhu inna nubuwata laysa wasfan kama bil insani ko wasfan kama bil insani wa innama hiya تعلق المعنى تعلق المعنى معنى ترى معنى القديم wancan tsohon ma'anan nan ne subhanallah da ne ta'alluqul ma'anar qadim ma'ana da dakkiyar nan wanda ba ta da farko ita bi wahidil min al insani tara ta yadda wani daga cikin mutane shine Ba ana cewa kalamu kalamun nafsi ne ba ba kalamu bil harfi ne ba ita magana tana da a cikin kamar da suke cewa a cikin zuciyar Allah ma'anan tana ciki to ita wannan ma'anan ita ta farko da wannan mutum aka ce masa annabi amma ba wai yayi magana da Allah ne ba ba saƙo aka ɗauka aka kawo masa ba ya zama Allah ya turo masa sai a'a shi wannan ma'anar ne ta yau da wannan mutumin hatta ma ka rasa inda zaka abin da yawa wannan yana da gene maka ko ta don maganar ta fako fili a fili take kaga hatta annabta kasan sun shakka a cikin sa samun ta shafi nawa ne a tufatar saniya kari da tamanin ne da ne, wacce ta da ke wacce ta da ke kuma mai ta da ke duk inda ta zauna sai ta ce shafi kaza wuri kaza inda aka tambayan wani malami aka ce wai da Allah ana tambawa jibrilu ne wai me haƙiƙanin qur'ani yadda za a ce wannan qur'ani jibrilu ya karko shi daga Allah ya kawo annabi Muhammadu annabi Muhammadu ya kawo jama'a wai me wannan ne lamarin ne wallahi abun ya daure ya damalmale wadan jahilai jikan jahilai jahili an jahilai jikan jahilai malamai ce malamai ce alhamdulillah wai tukuna ma me na ka da ka bata kanka lokaci da wani qur'ani da wani annabi da wani jibrilu da wani wani saboda haka nan menene Allah Jibrilu dai bawan Allah ma'anar shi Isra'ilanci yare ne na Isra'ila bawan Allah Qur'ani ga ce duk abin sake-sake ne kawai da aka yi mujazi ne al'amuran mujaziya Allah ganar da kai wannan mujazi aka ga shine wannan magana ai idan suka so kalamarin su an an tafi an tafi sai an samu shekara ɗaruruwa wani matsayace zai sa shi can kawai abin da aka tsaya an tsarkake Allah Allah bai magana da harafi bai magana da kaza duk wani abin da za a ce Allah tunanin sa cikin zuciyarsa abin yake tare to wannan tunanin shine ya makalo da Annabi Muhammadu kuma da kawai makalo da Annabi Ibrahim don haka na sai a ce masa annabi amma ba wai yayi magana da Allah ba ya turo ni manzo ya tsebo ya kawo ba daga inda ya tsebo ya kawo innama ko da karatu na da salke-salke dole ka tsaya ka san wannan salke don da ya shafi aqidarka wa innama hiya ta'alluqul ma'ana al-qadim bi wahid min an-nas wal al-qadim huwa kalamu huwa kalamu ma'ana qadim yana ita ce magana kalamullah ai anna alladhi ta'allaqa bihi abunda ya rasu da shi kalamullahi ne Kalamun lahi na magana kowal ma'anar kadai waccan ma'anar ce wacce take cikin zuciya shigarar wahum la yasbituna anna kalamallahi bi harfi shi isa ba su tabbatar da magana Allah ya Allah na magana da harfi yanzilu biha Jibiril. ala hadha nabi jiya wannan ce eh, alaji baba sallah ke cewa to ina jibrilu sai baba sallah kayan zai ce idan ya ce to wa ya tukuna ba bawan Allah ne Allah gane da kai ka gano bawan Allah in ji su fa hmm? bi har ba mu yanzu bi har jibiri ba ai da wani jibiri ya saukar da shi da harfi ala hadan dabi wala yakunu nabiyyan kuma ba annabi ne ba ya yaquluna anna rasula huwa alladhi ta'allaqa bihi al-ma'na an-nafsi manzo shine wanda ma'anan nafsin can tara da shi shine ma'anan nafsi biha biha eh, bihal ihsad wa biha dalalatu wal irshad hmm? sai sai Allah gaba ɗaya da kafan wata waya sai aka jona ta da abin da ke cikin zuciyar Allah yake haɗe da wannan mutum shi sai zama annabi amma a ce wata magana da harafi wata magana da kaza wata magana da kaza duk babu kaga sun rushe annabtaka sun rushe asalin foundation musulunci tunda daga inda aka ce ba shari'a babu halal babu haram ba kaza ba kaza sai shari'a ta kare kuma adalika ya kulu tare da wani ce hadar ta'alluqu laysa sabitan wannan ratiyon shi ma ba tabbatacce bane ba fil khariji a waje boye yake ba a bayyane ba suka haɗo dai kaga kenan irin wannan an sai sai to kenan Allah ta kan sake sake ne shi shi yasa kan ce ne wali zai iya zo da abin da annabi ya zo da shi bal huwa fi dhihni yana cikin tunani ne fakat wa laysa mawjuda haqiqatan fil kharij innama huwa shay'un yafriduhu dhihnu fata'allaqu ha a ba shi haka ta yi ban ji an tattake wancan da bayan ba ya rai ga wuce lagu ne eh ba ba a farari ne ba annabin ya magana da Allah a annabin ya ce ya mofa ya ce ya Allah ba a'a alaka ce cin zuciya suna ke rasu da cikin da cikin abin da ke cikin Allah eh ba a sarari yake ba kaga ai annabi Musa a sarari ya magana da Allah to da kanan ba a sarari suka yi magana da juna ba a'a jodi ne zuciya sa ta jaunu da zuciyar Allah ba a sarari ba tun da shi annabi Musa a sarari ne ya Musa ana rabbuka ikhlan alayka kaga ai asarare ne wannan hissi ne ko cewa alaka ne abin da ke cikin zuciyar Musa yayi alaka da abin da ke cikin alaka ne suka yi magana da juna a haka